assalamu alaikum to tsaraba na da nake tafi da shi a cikin wannan gida mai girma mai tarin albarka shine tsaraba na iftalis sihir iftalis sihir wato wani iftali ne wanda yake mai ƙarfin gaske wanda yake karya wanda yake karyawan sihiri mai girman gaske a cikin jikin mutum sosan gaske kaifiyan yadda ake yin shi za a samu ƙwarya da allura guda bakwai da garin ƙaiƙai koma kan mashekiya sai a rubuta bismillahi rahmanir rahim ƙafa bakwai in an rubuta wannan ita wannan ƙwaryan za a samu waɗannan allurorin guda bakwai a sassoka su a cikin ainihin ƙwaryar su yi da'ira su ɗan yi kewayo haka idan aka sanya su to sannan kuma sai a wanke rubutun sai a zuba a cikin wannan ƙwaryan in an zuba to sai a kawo wannan garin na ƙaiƙai koma kan mashekiya sai a barbada a ciki an barbada to sai a rufe sannan wannan aikin za a yi shi ne kamar bayan la'asar to daga nan za a ajiye a bari a bar shi ba za a yi amfani da shi ba sai ya kwana